a yayin da dokan nan ta haramta barace-barace da tallace-tallace a jihar kaduna ta gama samun amincewa domin fara kankama a jihar kaduna haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta jihar kaduna ta ce ba za ta taɓa sabuwa a aiwatar da wannan doka ba tare da an ji ta bakin su ba shugabannin ƙungiyar nakasassun dai sun nuna wannan damuwa ne a lokacin da suke ganawa da manema labaru a cibiyar 'yan jaridu ta jihar kaduna suna na tara sala sakataren yaɗa labaran ƙungiyar makafin arewacin najeriya eh abin da ya tara mu a wannan guri yau cibiyar 'yan jaridu ta jihar kaduna shine kamar haka ah, mun ji mai girma gwamna da shi da 'yan majalisunsu sun ma doka hannu

wanda ba tare da tuntuɓan mu ba ba tare da sa hannun mu ba ba mu san ina doka ta nufa ba sai dai ana gaya mana cewar lallai ne ba za mu je mu yi bara ba kuma ba tare da an mana tanadin komai ba abin da ya sa in ka ɗauka irin jihar kano an sa dokan nan ba ta yi amfani ba an yi dokan nan a lagos ba ta yi amfani ba an yi dokan nan a abuja ba ta yi amfani ba daga ƙarshe ma an gina wani gida wanda ake so ake wai za a koya na kasassu ko sana'o'i amma daga karshe ina so in tabbatar maka wannan gida ya zamo guantanamo bin din na kasasu to ga gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah kuma mu abin mamaki wannan abun sai ya kasance yake zame mana murnar karangwari karangwari na murna ana biki a gidan su ga jama'a sun taru amma daga karshe dai wannan kare da shi shi ake kamawa a yanka a ga a haɗa miyar da jama'a za su ci abinci wannan shine gwamnatin jihar Kaduna ta yi mana Suna na Aisha aisha Mohammed a uh, asistan woman leader bangaren mata matakin da muka ɗauka na farko akwai Allah da manzansa addu'a kai ƙarshe ma mu in ba aniya ba za mu fito zigidir tumbar inda muka yi wa PDP warwas wallahi tallahi mu gaya wa Allah Allah yi wa APC jihar Kaduna warwas to ko 'ya'yan ƴaƴan nakasassun da suka yi rakiya ga iyayen nasu ke cewa game da wannan doka suna na wa usabi'u gaskiya ban ji daɗin abin da aka yi ba mun taimaka mar ya ci zaben nan zai wulakanta mana iyaye abin bai mana daɗi ba amma gashi an ce za a tura kuma makaranta kyauta ana bada abinci ba ku ganin ila an gina rayuwar ku ta iyayen ku ma ta canza eh to haka ne gaskiya amma ya kamata a iyayen mu su ma a sama musu abin da za su yi ba ba su komai ba ya za a hana su bara suna na najib abin da ran ce idan dai hana bara ya ba mu abin da za mu ci da iyayenmu ya ba mu aikin yi kafin mu girma mu kai karfin da za mu dinga ci da iyayenmu kuma dan Allah ya taimake mu ya ba su abin da za su dinga ci to sai dai fa mai taimakawa gwamnan jihar kaduna kan harkokin nakasassu alhaji aliyu muhammad mai kyau wanda ɗaya ne daga cikin makafin jihar kaduna da gwamnan ya ɗauka domin taimaka mai a wannan fage ya ce gwamnatin malam nasu irfa'in tana da tsari game da yadda za ta kyautata rayuwar nakasassu dama shi wannan doka kafin a yi ta a majalisa lokacin da aka zo jin ra'ayoyin jama'a sun kira dukkan wasu masu ruwa da tsaki babban bukatunsu shine suna maganan cewar lalle ya kamata a samar musu da wani abu kafin a zo a kafa wannan doka so sannan a ƙarshe suka nuna su suna goyon wannan hana barace-barace da aka ce musu za a yi so su taimako ne ma a wurinsu amma sun ba da sharaɗi shine suna son a yi musu a hukuma ta kula da harkan jama'a masu nakasa to wannan ko magana tana nan a gaban majalisa kuma insha Allahu muna ganin akwai yiwuwan majalisa tana kokari ta ga ta yaya za ta bullo domin a irin wannan hukuma domin biyan bukatun jama'an nan masu nakasa a duk da haka a mu kanmu a matsayinmu mun yi rangadi daga wurin da suke sana'o'i su sake-sake da kuma sauran al'amurorinsu na neman abin rufin asiri na yau da kullum a cikin shawarwarin da aka bada a ciki yanzu wasu an fara ɗaukan a hurumin inda za a aiwatar da su sannan kuma akwai gyara makarantunsu da suke koyan karatu da rubutu shi ma za a inganta shi za kuma a ƙara shigo da kayayyakin koyan karatun nan da rubutun sai dai su jama'a masu eh, masu nakasa ɗin muna ƙara ba su haƙuri sha'anin aikin gwamnati sha'ani ne wanda lokaci ne kawai yake ba da dama a san yiwuwansa mai taimakawa gwamnan jihar kaduna kan harkokin nakasassu alhaji aliyu muhammad mai kyau kenan ke bayanin shirin kyautata wa nakasassun da gwamnatin jihar kaduna ke yi saboda haramta musu barin da za a yi isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria.